daga ina kake daga to ka zo za ka shiga addinin musulunci ka zo za ka musulunta ka gamsu da musulunci ko wani ya matsa ma to zan gaya maka kalman da ake shiga musulunci da ita in ka yadda da ita nan take ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله abinda kace daga yau ka da ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah kawai ka yadda da haka ka yadda to ka ce kuma ka da annabi Muhammadu manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alkur'ani da musulunci ka yadda da wannan to amintanka da wannan ya mai da kai musulmi me sunanka sunanka marko marcos kenan to yanzu wanda suna kake so a cikin sunayen musulmi mai kyau a sama muhammad to daga yau za a dinga kiranka da wannan babban suna mafi darajan suna mafi daukakan suna a cikin sunayen mutane ga mutumin da ya fi kowa daraja shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a dinga kiranka muhammad kai Muhammad ka shiga addinin musulunci abubuwa sun hau kanka da yawa waɗanda suke hawa kan musulmi daga ciki akwai wanka da za ka kai sallar lokacinta da bai fita ba kuma 'yan kwamitinmu za su ilmantar da kai su karantar da kai sai ka haƙura ka daure ka dinga zuwa inda ake ba da ilimi don ka samu cikakken ilimi a kan addinin musulunci so da haka Allah ya maka albarka Allah ya tabbatar da kai a cikin musulunci Allah ya sa kai ma ka je ka jawo wani ya shiga addinin musulunci yan kwamitinmu suna nan kusa da kai za su yi maka bayanin abubuwan da suka hau kanka yanzu yanzu suna nan kusa ko? to saiwa na ɗayar to ta shigo daga ina kike? to kina so zaki shiga addinin musulunci kin gamsu da addinin musulunci ko ko wani ya matsa miki kin yadda ko to zan gaya miki kalman da ake shiga musulunci da ita in kin yadda da ita kin zama musulmanan take ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kalma da kika faɗa kalma ce ta larabci fassararta shine daga yau kin shaida ba wanda ya cancanci abota mar da gaskiya sai Allah kin yarda da haka to kuma kin ce kin shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da Qur'ani da musulunci kin yarda da wannan to yarda ki da wannan yanzu ya mai da ke musulma ke ma musulma ce kamar yadda kike ganin kowane musulmi anan ba wanda zai ce muke ba kowa ba ke ma musulma ce cikakkiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya musulunta abin da ya wuce a baya an yafe masa me sunanki ha hafi hafi lalle hafi to yanzu hafi ba suna ne mai muni ba amma a canza miki suna wanda zai saje da musulma sosai wani suna yake so a cikin sunayen musulmi da kike ji yau da kullum maryam ko to daga yau za a dinga ki maryam wannan babban suna ne mai tarihi mai daraja ita ce mahaifiyar annabi isa kuma allah ya kama sunanta sau talatin da hudu alkur'ani hadda akwai suratu maryam da haka za a dinga kiranki maryam maryam wanda ya shiga addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kansa wanda zai yi sunan take da kuma abubuwan da za su biyo baya na a ilimantar da shi yadda hakikanin addinin musulunci yake don haka 'yan kwamitin suna nan kusa da ke maryam za su yi miki bayanin abubuwan da suka hau kanki yanzu yanzu take mun musu tirenin mun shirya su don wannan aiki da haka ki saurare su kuma ki ba su haɗin kai za su ilimantar da ke za su karantar da ke za su yi miki kwasa-kwasai waɗanda suka za su miki bayanin musulunci in kina da wasu matsaloli ko wasu abubuwa sai ki musu bayani za su taimaka miki da shawarwari da abin da ya kamata daidai gwargwado da haka mune miki addu'a da fatan alheri maryam Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci Allah ya baki ilimi da juriya da dagewa akan tafarkin daidai Allah ya sa ke ma ki zama malama ki je ki jawo wasu zuwa ga addinin musulunci Inna الحمد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 za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤي, وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرمين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن يضل إلا ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الله سبحانه وتعالى يتقبى ده حالة ومن زنس محمد صلى الله عليه وسلم kamar yadda muka yi bayani Allah ya halatta masa auren mata kashi-kashi har kashi bakwai a ayan da ta gabata to sai Allah ta'ala ya ce turji man tasha'u ka buƙaci wacce ka ga dama min hunna daga cikinsu ko turji'u a wata ƙira'an ka jinkirta wacce ka ga dama daga cikinsu wanda suka karanta da turji'u akwai ibnu kathir akwai abu amr akwai ibnu amir akwai abubakar an asim sun karanta turji'u mahmuzan malam nasi kuma da malam hamza da malam kisa'i da hafsu an asim sun karanta shi bi gairi hamzi ma'ana Allah ya baka dama ka jinkirta wacce ka ga dama daga cikin matanka ba sai ka shiga ɗakinta ba ko ba sai ka je gurinta ba wato rabon kwana ke ma wannan aya kamar tana nuna rabon kwana daidai wa daidai ba amma shi ɗin kuma ya raba tunda an ba shi damar rabawan ko rashi sai ya raba turji ka jinkirta man sha'u wacce ka ga dama min hunna daga cikinsu. su wa tu'wi ilaika kuma ka taro zuwa gare ka man sha'u wacce ka ga dama daga cikin matan naka wa man gaita wacce ka nema daga cikinsu. su mimman azalta daga wacce ka ƙaurace mata fala junaha alaika babu laifi babu kyara babu ainihin laifi a kanka game da duka waɗannan Allah ta'ala ya halatta maka to malamai suka ce me ake nufi da wannan magana suka yi ƙauli har guda hudu na farko suka ce tuɗalliku kumanta sha'umin nisa'ika wa tumsiku kumanta sha'umin nisa'ika an baka dama ka riƙe wacce ka ga dama daga cikin matanka kuma ka saki wacce kaga dama daga cikin matanka wannan shine fassara abdullahi dan abbas ko ta turku nikaha man tasha'u wa tankihu min nisa'i min nisa'i ummatika man tasha'u an baka dama ka bar wacce kaga dama daga cikin mateku kuma ka auri wacce kaga dama daga cikin matekun al'ummanka waɗanda suke muminai in ji malam hassan ko fassara ta uku ta'azilu man shi'ita min azwajika fala ta'tiha bi ghairi talaqin wa ta'ti man tasha'u fala ta'ziluha malam mujahid yace kuma an baka dama ka kaurace wa wacce ka ga dama daga cikin matekunka ba sai ka je mata ba kuma ba sakin ta kai ba sannan an baka dama ka je ma wacce ka ga dama ba tare da ka nisance ta ba inji malam mujahid fassara ta hudu taqabalu man tasha'u min almu'minati lawati yahabna anfusahunna ka karba daga cikin mace ku muminai da suke bayar da kansu gare ka in ka ga dama wa tatruku man tasha'u ka bar wacce wato baka ga dama ko wacce baka karba ba In ji malam sha'abi ya fassara wannan malam ya ce mafi yawa daga cikin malamai sun ce wannan aya ta halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jewa wacce ya ga dama daga cikin iyalansa kuma ya ƙauracewa wacce ya ga dama daga cikin iyalansa da haka wannan tana nuna kamar rabon kwana ba wajibi ba ne da daidaitawa a kansu a gare shi sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana daidaita su yana raba musu kwana daidai wa daida shi da malam zuhuri yake cewa ma alimna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama arja'a min hunna ahadan wa laqad awa hunna kullahunna hatta mata jimalan zuhuri yace bu mu sani ba a cikin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta ko ya wa wata daga cikin matansa duk ya tattaro su gabaki daya kuma sau daya annabi ya taba yin saki so ɗaya kuma ya taɓa harama zai saki bai yi ba wacce ya saka ita ce hafsa ‘yar sayidina umar ya mata saki ɗaya sai Allah ya aiko mala'ika jibrilu ya ce a gaya masa Allah yana umarta ka kamayar da auren hafsa domin ta kasance mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare kuma matakka ce a gidan aljanna. da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da ita sai kuma na na sauda ta tsufa sosai har ta kasance ba ta da sha'awan maza sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya himmatu zai sake ta da ta fahimci haka sai ta ce dan Allah tana so a batta a cikin matan muminai ba wato iyayen muminai matan annabi sallallahu alaihi wasallama kwananta kuma ta bawa nana Aisha shikenan in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dama in ji ta ta yarda ta amince ya shigo ɗakin ta ko ranar kwananta ya tafi ɗakin na Aisha to wannan shine kawai abin da ya taɓa faruwa dangane ga abin da ya shafi saki da haka ne imamu zuhuri yake cewa ma alimna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama arja min hunna ahadan wa laqad awa hunna kullahunna hatta mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tattaro su ga baki ɗaya har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala ya karɓi wato ransa to Allah ta'ala ya ce wacce ka nema daga wacce ka cewa ai iza aratta an tu'uyi ilaika imra'atan mimman azalta min alqisma fala junaha alaika. in kai nufin ka tattaro wata daga cikin iyalanka zuwa gare ka kuma ka ƙauracewa wata a wajen rabo to babu laifi a gare ka ai la maila alaika la maila alayka bilawmin wala atbin babu zargi babu wato ainihin zargi a kanka zalika adna wannan shine yafi kusa an taƙarra a ayunuhunna idanuwansu su yi sanyi cewa ainihin an baka zaɓi cikin abotaka da su wannan shi yafi kusa zuwa ga yardar da su ma'ana innahunna iza alimna anna haza amrun minallahi ta'ala kana atyaba li anfusihinna idan suka ji haka ce doka ce daga Allah to wannan su zai kwanta za su san ba san zuciya aka yi ba Allah ne saukar da doka wata kira'an ta zo zalika adana an tuqirra a ayuna hunna wannan shine yafi kusa da ka sanyaya musu idanuwansu sai zamo annab sallallahu alaihi wasallama shine fa'ilin ko kuma idanuwansu su sanyi idanun nasu sai zamo shine fa'il ma'ana wannan zai sanyaya musu rai ya faranta musu rai kuma ya sa su sajiki jiki wala ya hazanna ba za su nuna bacin rai da damuwa ba wa yara baina kuma za su yarda bima ataita hunna hunna da abinda dukka ba su dukkanin su gabaki daya na wato wannan doka ko kuma na karba ai bima ataita hunna min taqribin wa ta'khiri abinda ka ba su na jinkirtawa da ƙaddamarwa, duk ba za su damu ba sun san daga Allah ne wallahu alamu, Allah yana sanada ma fi kulubikum abinda ke cikin zukatanku in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi bihilla. wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur wa kana Allah Allah ya tabbata aliman mai cikakken sani ne haliman kuma mai juriya ne yakan yi haƙuri da bayansa iyace musu Allah ta'ala ya ce la yahillu lakan nisa'u ka karanta ku la yahillu lakan nisa'u mata ba sa halatta a gare ka min ba'adu bayan waɗannan matan naka guda tara da guda biyu da suka rasu sha ɗaya baya halatta ka ƙara aure kuma baya halatta ka sake su wala an tabaddala bihinna min azwajin haka nan Allah bai halatta maka ba ka musanya da su da wasu matekun daban tunda sun yi gwaninta sun yi haƙuri sun zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira to Allah ya ce su ma ya musu baiwa ya musu ni'ima da kada a canza su da wasu matan kada kuma su a sake su walau a ajabaka su matan waɗanda za ka aura ɗin ba su ba ko da kyansu husnuhunna kyansu ya ƙayatar da kai walau husunu hunna ko da kan kyansu ya kayatar da kai to kada ka musanya su da waɗannan mateku din kun ga kenan ashe kyau ba shine asalin aure ba ba kyau ne asalin abin da za a kalla a lokacin aure ba tarbiya za a kalla da addini da aƙida in mace tana da kyakkyawar aƙida tana da tarbiya tana da ilimi to ta samu kwalitin farko ragowan kyau da sauransu suna biyo baya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatu duniyan nan duka kayan ado ce abin da ya fi ƙaye a cikin kayan adon duniya shine Allah ya baka mace ta gari man iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana su masu zuwa neman aure mafi yawa sun fi kulawa da ɗayan hudu tunkahul mar'atu annabi yace ana auren mace ba ku auri mace ba labari yake bayarwa shi yasa gina shi mabaniyun lil majhul tunkahu fi'ilun mudari'un mabaniyun lil majhul ضم أوله وفتح ما قبل آخره المرأة نائب فائل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أنا أورم متي الآد الرأي ومتاني لجمالها ومالها وحسبها ودينها ما سنيمان أولي أبو هدسك دوباوا wani tsabar kyanta yake kallo wani tsabar kimarta da darajarta ‘yan wane jikan wane ce, ‘yan labai ce ko ‘yar His Excellency ko His Royal Highness, nan yake duba ko ‘yar Honorable ce, to abin da ke kai shi auren kenan. Wani kuma yana duba maliha dukiyarta ko dukiyar babanta, in ya aure ta zai samu kuɗi, ko tana da shi ko iyayenta suna da shi. Wani abin da yake dubawa diniha. addininta to shine malam abu ishaq al-huwaini yake cewa ba laifi mace ta hada hudun wacce ta hada hudun tafi mai uku mai uku tafi mai biyu mai biyu tafi mai daya amma in aka ce ga mai kyau kawai ba addini ga mai addini kawai ba kyau to an raba ma hankali amma da ta zama mai addini mai kyau to sai mutum ya ga ga abinda Allah yake so ga abin da yake so ya haɗu amma in aka samu mai addini a ganin ka ba ta da kyau kuma aka samu wacce kake gani da kyau kuma ba ta da addini tsakaninka da Allah wacce za ka ɗauka da wahala ko? Eh. to wasu sai su ce barin ɗauki mara addinin na gyara ta kai ka isa ka gyara mutum Allah ne ke gyara mutum to kuma mafi yawa ɗin ba za ta gyarun ba tunda baka ɗauke ta da addini ba shi yasa su ma iyaye annab sallallahu alaihi wasallama ya iza atakum man tarabawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan mutum ya zo neman aure gidanku ku duba mutuncinsa da addininsa in yana da mutunci yana da addini annabi ya ce ku aura masa ba ruwanku da yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi mutunci da addini shine abin da baya karewa baya expire amma mai kyau da yawa kyan ya kare mai kuɗi da yawa kuɗin ya kare mai daraja da yawa an sauke babanta ko yayi ritaya ko shekarunsa sun kare ko ya sauka in doki kake hawa an daina hawa doki in mota ce an dana majiniya shike na indan wannan ka aure yarsa to an daina majiniya yanzu tare da shi ake layin mai ko karshen sarautarsa ya zo an sauke shi ya daina hawa doki an masa ikama jabariya kaga na yanzu babu maganan wannan takamar amma addini shine baya karewa to shi yasa Allah yake jarabtan mutane ku zaɓi masu addini in kuna son zaman lafiya kuna son su haifa muku ƴaƴa na ƙwarai masu tarbiyya shi yasa Allah ya ce wa annabin sa walau a'jabaka husnuhunna ko da kakken su ya ƙayatar da kai kada ka tsallake mai addini illa ma malakat yaminuka face abinda daman ka ta mallaka na bayi ko ku yangi ko sadaka wannan ba laifi ka ƙara wato da su wa kana Allah Allah ya tabbata raqiban mai kulawa ne ala kulli shay'in abu komai Allah yana kula da komai ba wani abu da yake fita daga sanin Allah da kulawarsa da kuma wato gudanarwarsa na'am يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب أي مدادة مبني على الضم في محل رفع ha kalimatu tambih alladhina badaluhu mabani ala al-fatay fi mahall raf'in amanu jumla fi'liya min al-fi'l wal fa'il la mahall lahu min al-i'rab silatul mawsul Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani wannan kira ne na musamman ga gwaraza masu daraja sahabban manzon Allah in kowace ya ayyuhal ladzina amanu kowa ya shiga amma banda wannan wannan ga sahabban annabi ce la tadkhulu kada ku shiga buyutan nabi gidajen ko ɗakunan annabi sallallahu alaihi wasallama illa an yi uzana lakum sai dai idan an muku izini ila ta'amin zuwa ga cin abinci gaira nazirina inahu ba kuna masu sauraron dahuwarsa akan idanku ba kada ku shiga gidan annabi ku zona a ɗaura sanwa a kanku har sai ya nuna ya dafu akan idan ku ku jira sai ya dafu an sauke an zuba an ce a shigo a ɗauka sai ku shigo walakin sai dai izadu itum idan an kira ku fadakulu ku shiga fa'iza ta'imtum in kun ci abincin fantashiru to kuwatsi kowa ya kama gabansa wala musta'anisina li hadithin ba kuna masu saurarawa domin ɗauke haso da hira ba kar ku zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kuna ɗauke haso da hira ma'ana kuna ɗauke ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gidan annabi la'anan harfu na hayin ne wa jazmin mabanin ala sukuni la mahalla min irab تدخل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة بيوت مفعول به والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بيوت مفعول به وهو مضاف النبي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره معنى الله يا هنا شقا جدا جمن زن الله sallallahu alaihi wasallama ko ɗakunansa illa an yi uzana lakum sai idan an ba ku izini ila fa'amin zuwa ga abinci gaira na inahu ba masu sauraron da jiran nunarsa da dafuwarsa a kan idansu ba walakin sai dai iza du'itum idan an kirawo ku fadakhulu to ku shiga gidan annabin an ba ku izini fa iza ta'imtum in kun ci abinci kun ƙoshi fantashiru ku watsi. wala musta'anisina li hadithin kada ku zauna kuna masu ɗauke haso da kwantar da hankali da hira a cikin gidan annabi an ci an ƙoshi kuma kaga ai sai hira a buɗe hira kuma a matsawa annabi sallallahu alaihi wasallama inna zalikum lalle zaman hiranku a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kana yu'zin nabiyya ya kasance yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama fayastahayi minkum shi kuma yana jin kunyar ya ce kai ku tashi ku fita ba zai iya haka ba sallallahu alaihi wasallama wallahu la yastahi min alhaq shi ko Allah ta'ala baya jin kunyar bayyana gaskiya shi yasa ya ce ku fita wa idza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambaye su wani kaya ko wani abu fas'aluhunna to ku tambaye su min wara'i hijabin ta bayan tsari bayan shamaki bayan hijabi ko bayan labule ko bayan katanga ko kuma sun sa hijabi da niqabi sun rufe jikinsu zalikum wannan dokar da Allah ya saukar muku a tsaharu shine mafi tsarki liqulubikum ga zukatanku ku sahabbai wa qulubihinna da kuma zukatansu su matan annabin wa ma kana lakum baya kamata a gare ku an tu'uzu rasulullah ku dinga cutar da manzon Allah kuna yin abin da bai kamata ba ko abin da bai yadda ba ko bai ji dadin sa ba wala an tankihu azwajahu kuma baya halatta ku auri matansa min ba'adihi bayan wucewarsa abadan har abada matan annabi ba za su auri a wajen kowa ba don matansa ne a duniya matansa ne a lahira inna zalikum lalle cewan wani na sha'awar ya auri ɗaya daga cikin matan annabi kana aziman ya tabbata mai girma ne inda lahi a wajen Allah ko tsare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da rashin auren matansa abu ne mai girma a wajen Allah da ku girmama annabi ku mutunta matansa ku ɗauke su a matsayin iyayenku ku darajta su ba ku aure su ba to malamai sun kawo a ƙawal guda shida dangane ga dalilin saukar wannan aya ƙauli na farko shine wanda suka dangana saukar wannan aya zuwa ga abinda da imamul bukhari ya rawaito da imam muslim da al'imamu Turmuzi, da al'imamun nasa'i fil kubra da alwahidi cikin asbabun nuzul daga hadisin anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya auri Zainab bintu Jahash sai kira mutane domin cin abincin walima da suka ci abincin maimakon su watse sai kowa ya nemi guri ya zauna aka dinga hira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya fita ko za a biyo shi sai ya gaba a biyo shi ba sai ya dawo sai su ki tashi so da haka da wasu fahimci cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama so yake a fita sai suka tashi suka fita sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya tarar da wasu mutanen a zaune ba su fita ba ya take tashi ya fita ba su biyo shi ba yace to shine nazo na ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari daga baya cewa sun fahimci fitan ake so su yi kuma sun fita din shine yazo ya shiga wajen ita wato Zainab binti Jahash Anas yace sai na biyo shi a baya ni ma sai ya tsaye da ni ya saki labule ce to kai ma tsaya anan wannan shine kauli na farko da aka dangana gangane ga saukan wannan aya kauli na biyu shine wanda Imam al-Bagawi ya kawo daga Abdullahi ɗan Anas daga Abdullahi ɗan Abbas cewa wasu mutane daga cikin muminai sun kasance sukan kardadi lokacin da aka ɗora sanwa abinci sai su shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin abincin ya nuna sai su zauna a nan ba za su fita bayan abincin ya nuna sun ci sai su zauna kuma suna jira su ci gaba da hira wannan abin baya wa manzon Allah dadi an cika ma gida an ki a kyale shi ya sake da iyalansa shine wannan aya ta sauka kamar da Abdullah dan Abbas ya ce masu kauli na uku sun dangana sauka wannan aya zuwa ga abin da imam bukhari da Imam An-Nasa'i a cikin tafsir da Ibn Hibbana suka rawaito daga hadisin Anas daga Umar cewa sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alayhinna albar wal fajir gidanka fa kowa yana shiga da zaka umarce su su sa hijabi dan ba kowa ne ya kamata ya dinga ganin su haka ba shine sai ayar wannan hijabi din ta sauka kamar da Imam bukhari rawaito daga Anas haka Muslim ya rawaito daga hadisin Umar shi dukkanin su daga Sayyidina Umar masu kauli na hudu suka ce Sayyidina Umar anna Umara amara nisa a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil hijabi faqalat zainabu yabna al-khattab innaka latagharu alaina wal wahyu yanzilu fi buyutina sai yace matan annabi su dinga sa hijabi sai zainab ta ce kai dai na umar kishinka mu ma kishin kake a kanmu? ga wahayi na sauka bai ce sai mun sa ba kai kuma shi ka matsa mana to shine wannan aya ta sauka kamar yadda imamu ƙabari ya rawaito cikin isnadin sa dai akwai aba'u bin sa'ib wanda mutum ne saduqun lakin ikhtalata sai dai ya samu ikhtilali a ƙarshen rayuwarsa wannan yasa hadisin ya zama da'ifi masu kauli na biyar suka ce wanda imam muslim ya rawaito da imam tabari ta hanyoyi guda biyu daga imam zuhuri haka imam bukhari ya rawaito ta hanyar salih bin kisan daga imam zuhuri imam bukhari da muslim su rawaito ta hanyar aliyu bin mushir shi kuma ya rawaito daga Hisham daga Urwa haka Imam al-Bukhari da Muslim sun sake rawaitowa da Imam al-Baihaqi ta hanyar Abi Usama daga Hisham haka Muslim da Imam Ahmad sun sake rawaitowa da Abu Ya'la da Ibn Hibbana ta hanyoyi da dama anna Umar kana yaqulu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama uhujum nisa'aka sayyidina Umar yana cewa ya Rasulullah ka katange matanka to shi shine nan sallallahu alaihi wasallama shi ko baya yin abu sai umarni ya sauka fa kharaja saudatu laylatan sai wata rana da daddare na na sauda ta fito sai sayyidina umar ya bi ta yana cewa na gane ki dai ke ce sauda sa akan wannan shine aya ta sauka ta hijabi da za a tantance mata wajen wato shigar su da mutuncinsu to shine ikira mata rawaito wannan daga aisha shine kuma hadisi shine aya ta sauka kauli na shida wanda imamul wahidi ya rawaito a cikin asbabun nuzul daga mujahid sai dai mursal ne haka imamu darukutini ya rawaito a cikin takarijin kashaf ma wanda al-imam hafiz ibn hajar asqalani yayi haka imamun nasai a cikin kubra da imamul bukhari cikin adabul mufrad da ibn abi hatim a cikin tafsiri ibn kasir ma ya kawo cewa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cin abinci tare da sahabbansa sai ɗaya daga cikin matansa ta sa hannu a ciki sai hannun wani daga cikin hannun waɗanda suka zo cin abincin ya taɓa hannun ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ga bacin rai a fuska annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan aya ta sauka in ji mujahid sai dai isnadin wannan ɗin ba'ifi ne akwai inqita'i a cikinsa to Allah ta'ala dai ya hana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yayi umarni da kada a shiga gidansa sai a lokacin da abinci ya nuna aka ce a zo a ci an shirya kenan da kuma an gama cin abinci ka a zauna zaman hira a watse kada kuma wani ya yi tunanin zai auri mata annabi sallallahu alaihi wasallama har abada Allah ya hana haka na'am in تبدوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن أموالهم ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء an ce wasu daga cikin munafukai sun dinga yin hira duk da an kawo asbabun nuzul guda biyu cewa wani daga cikin sahabbai ya ce da Allah zai karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallama da ya auri na Aisha sai dai wannan isnadin sa bai inganta ba cewa wani daga cikin munafukai ne ya faɗa haka shine Allah ta'ala ya ce to ba za ma aure su ba har abada Allah ta'ala ya ce in tubudu shay'an in kuka bayyana wani abu na wato neman auren matan annabi sallallahu alaihi wa kuka bayyana wa wani ya ji au ko kuka boye a zuciyarku to Allah dai ya sani wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wal ard ba abin da ke boyewa Allah fil ardi wala fis sama saboda haka ɓoyewa da bayyanawa duk ɗaya ne a wajen Allah fa inna Allah tabbas Allah ya tabbata aliman mai cikakken sani ne bi kulli shay'in ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض wala رطب wala يابس illa في kitabin مبين لا جناح alaihinna to bayan saukar wannan aya sai aka ga kamar kowa ma an hana shi shiga gidan annabi sai Allah ya ce a'a akwai waɗanda an ba su dama su shiga gidan annabi la junaha alaihinna babu laifi a kansu wasu su shiga gidansu su ne waɗannan da Allah iya fi aba'ihinna cikin iyayensu da suka haife su dan baban ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida wajen yarsa kamar sayyidina Umar ya zo wajen Hafsa ko sayyidina Abubakar ya zo wajen nana Aisha to wannan babu laifi wala abna'ihinna ko ƴaƴansu babu laifi ƴaƴansu dan sun shiga wajen iyayensu kamar Ummu Salama tana da ƴaƴa wanda lokacin da annabi zai aure ta ma bayan rasuwar mijinta abu salama wanda aka ji masa rauni a yakin uhud kuma daga nan yayi shahada sai annabi sallallahu alaihi sallama bayan ta kare ta kaba ya turo ya ce zai aure ta sai ta ce ya rasulallah ina da matsala uku na farko ina da 'ya'ya na biyu ina da shekaru na uku ina da tsananin kishi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk da hakan ni ina son ki haka ƴaƴan naki zan rike su fiye da babansu shekarun naki ni ma ina da su kishin naki kuma zan addu'a Allah ya sawwaka miki shi ba shi shikenan ba to shine annabi ya aure ta to ƴaƴanta suna shiga gurin ta babu laifi wala ihwanihinna haka ƴan uwansu dan sun shiga gurin su kamar Abdullahi bin Umar ya shiga wajen wato Hafsa babu laifi kama abu abdurrahman dan abubakar wanda dan uwa ne da nana aisha dan ya shiga gurin ta shakikinta ne babu laifi wala abna'i ikhwanihinna haka ƴaƴan ƴan uwansu kama abdullahi dan abbas yana shiga wajen maimuna babu laifi wala abna'i akhawatihinna ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu mata su ma ko wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya matan da ‘ya'yan ‘yan uwansu maza wanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya duk babu laifi don ‘ya'yan sun shiga wajen kalolinsu ko ammominsu wala nisa ihinna haka babu laifi don gane ga ‘yan uwansu mata musulmi banda maguzawa banda kiristoci banda yahudawa su waɗannan ba a ba su dama su shiga wajen mace su ganta babu hijabi ba don kasu je su siffanta wa kafirai irin yanayin yadda matan musulmi suke wala ma malakat aymanuhunna kuma aka babu laifi bayin su da suka mallaka mata banda maza su ma dan sun shiga wajen mai gidansu babu laifi su ma ba sai da irin wancan hijabin kato da aka dora musu ba wattaqina Allah Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ku mata ku kiyaye dokokin Allah ta hanyar sanya hijabi da kuma bin dokokin Allah subhanahu wata'ala inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala kana ya tabbata mun ce kana masulubatu zaman ce shahidan shaida ne mahalarci ne masani ne ala kulli shay'in abu sa komai Allah ta'ala yana sane da shi kuma yana sanin abin da la gib anhu shay'un babu abin da yake fakuwa gabarin Allah subhanahu wa ta'ala na'am إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الله سبحانه وتعالى يتشي إن الله tabbas Allah subhanahu da kansa wa mala'ikatahu da mala'ikunsa masu daraja yusalluna alan nabiyyi suna yin salati a bisa wannan annabi mai daraja ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah sallu alaihi ku yi salati a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sallimu taslima kuma ku yi sallama gare shi sallama annabi sallallahu alaihi wasallama a yi salati a yi sallama wannan aya ita ce ta yi bayani akan wajabcin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati da darajar salatin da matsayin salatin har ma an samu al'imam ibn al-qayyim ya rubuta littafi mujalladi guda mai suna jala'ul afham fi salati ala shafi'il anam wanda ya bayani akan matsayin salatin annabi da gurare daban-daban hamsin da suka zo a gurare daban-daban a cikin hadisai inda ake so a dinga kwararawa annabi salati babu iyaka musamman daren juma'a da ranar juma'a da kowane lokaci da kowane yanayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ibadu masu daraja wanda an kawa annabi salati kafa ɗaya, Allah zai ma salati goma ya baka daraja goma ya ƙara ma promotion sau goma ya kuma yafe ma kuskure goma ba ku inda za ka je kai wani abu da za ka samu wannan sai a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yasa imam bukhari da imam muslim sun ruwaito da abu dauda da al-imam tirmidhi da al nasai da ibnu Maja, da al-imam shafi'i da al-imam da abdurrazzaq da imam ahmad bin hanbal da al-isma'il al-qadi a cikin littafinsa shi ma kan salati da kuma ibn jaru da ibn hibbana da imamu tabarani da imamu baihaqi duka su ruwaito kamar da al-imamu qurtubi ya kawo a cikin ahkamul qur'an cewa sahabbai sun ce ya rasulullah arafna taslima alayka mun san yadda za maka sallama mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi fa kaifa salatu alayka yaya kuma za mu yi ma salati fa qala sai annabi yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa'ala ali muhammadin kama fallaita ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid yace wannan shine yadda za ku yi min salati to wannan shine fassarar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Sheikh Albani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa sifatu salatin nabi ya kawo salatai da suka inganta a ƙarshen littafinsa yadda ake wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su waye alayen manzon Allah waɗanda ake hada su a cikin salati ibn qayyim yace an yi kauli hudu akan <clears throat> su ake nufi alaye wasu malamai sun ce abinda ake nufi alaye sune waɗanda aka haramta musu cin sadaka su ma waɗanda aka haramta musu cin sadaka ɗin an kasa su kashi uku wasu ce banu hashim ne da banu muttalibi wannan shine al-imamu shafi'i da imamu ahmad suka ce ko kuma su ne banu hashim kawai kamar yadda malam abu hanifa da wata ruwaya daga imamu ahmad da kuma abin da ibnu qasim da imam malik suka tafi a kai haka nan ruwaya ta uku su ne banu hashim da kuma waɗanda suke wato sama da su kamar banu muttalibi kenan da banu umayya da banu naufal wannan shine abin da ibnu ashab ya rawaito daga imam malik kauli na biyu in an ce alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana alayen manzon Allah sune masu jin tsoron Allah duk wanda yake jin tsoron manzon yake jin tsoron Allah yabi manzon Allah to yana cikin alayensa kamar da alqadi husaini da arragib da wasu jama'a suka zabi wannan to sai dai kauli rajihi ya hada matansa da ƴaƴansa da jikokinsa su ne alayensa a step ɗin farko sannan kuma dukkan mabiyansa sun shigo su kuma daga baya shi ne ma'anan wannan to Allah ta'ala ya ce innan lazina yi Allah lalle waɗanda suke cutar da Allah al'imamul kurtubi a cikin tafsirinsa mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da sha ɗaya ya malamai sun yi saɓani a kan yaya ake cutar da Allah kuma da me sai ce jamhurin malamai sun ce ma'anarsa kafircewa Allah dangana wa Allah mata da danganawa Allah ɗa da danganawa Allah abokin tarayya da siffanta Allah da abin da bai dace ba kamar yadda Yahudawa suka ce yadullahi magalula kamar yadda Nasara suka ce masihu binullah kamar yadda mushrikai suka ce mala'iku yayan Allah ne shi yasa yazo a hadisi kudisi wanda Imam al-Bukhari rawaito Allah ya ce kazzaba ibn Adam kazzaba ibnu adam dan adam ya karyata ni walam yakul lahu zalika wa shatamani walam yakul lahu zalik dan adam ya zage ni ya karyata ni ko bai kamata ya zage ni ba bai kamata ya karyata ni ba to shine ma'anan cewa an cutar da Allah waɗanda suke cutar da Allah ta hanyar dangana masa abin da bai dace ba wa rasulahu suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'anahumullahu Allah ya tsine musu albarka fi duniya wal akhirati a nan duniya da makomarsu lahira duk tsinannu ne wa a'adda lahum kuma Allah ya musu tanadin azaban wata azaba muhinan mai wulakantarwa kun san azaba Allah kala kala ce akwai azabul hariq azaban gobara akwai azabun azim azaba mai girma akwai azabun muhit azaba mai kewayewa akwai azabun shadid akwai ashaddul azab akwai azabun muqim akwai azabun alim to su waɗannan za a yi musu azabun muhin azaba tare da wulakanci Allah ya tsare mu wallazina yu'zuna almu'minina wanda kuma suke cutar da muminai haka kawai mutum ya kaga maka sharri kuma yaje yana yadawa wal mu'minati suke cutar da muminai mata bi gairi maktasabu ba tare da abin da suka tattala ba haka kawai kana jin haushin mutum kai makage kai mai sharri ka fesa masa sharri kawai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirarul khalqi almasha'una bin namimati albaguna lil bura'il aib na bainal ahibba tantiran mutsiyatan mutane sune waɗanda suke dangana wa mutane laifin da basu yi ba suke raba tsakanin masoya suke nema wa marasa laifi laifi su kuma kaga musu sharri musu kage in Allah ya tsara bakinka ga yi wa musulmi kage to Allah ya ya ya ya soka da, da rahama da jin kai riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba tana da kofofi guda saba'in da bakwai mafi kankanta daga cikin laifin kamar mutum ya buga ambutation ya auri babarsa Ya ce mafi muni kuma daga ciki cin mutuncin musulmi ba da haƙƙi ba to duk wanda ya kaga musu kage ba tare da haƙƙi ba faqad malu sun ɗauki buhutanan gingime man sako wanda ba a san girmansa ba wa ithman da kuma wani sabo mubinan wanda yake a fili za su gamu da Allah ranar alkiyama to nan za mu tsaya sai mu tashi wannan saboda maganan hijabi da niƙabi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah saka kai <coughs> ah, sanarwa ta farko ita ce batun zuwa garin filiya da filiya da bamban garuruwa ne wanda ba mu saba zuwa ba tun da malam yake zuwa nan kusan shekara goma sha daya bana ne kawai muka je bamban kuma za mu je filiya kuma zuwa filiyan nan yana da muhimmancin gaske kwarai da gaske sauraka waɗanda suke da motoci nasu na kashin kansu muna fata za su taimaka kamar yadda aka saba su zo nan su ɗauki yan uwa a tafi wannan gari na filiya kudin motar masu biyan kudin motar su fi kuma zuwa da dawowa naira 400 ne lokacin tafiya kuma karfe takwas abin da ya sama sai <coughs> makarantar koyar da diploma akan law da fulfulde da kuma english da computer da shari'a and civil law da fulfulde da arabic suna cewa suna sai da fom na shiga wannan makaranta a nan liman primary school a wannan premises za a samu naira 500 ne katar kudin fom din kuma za a daina sai da fom din nan zuwa watan goma sha daya haka kuma hukumar al'azai ta jiha tana sanar da 'yan uwa waɗanda su binka zubana binka daga wannan zakka cewa hakan ya yi <laughs> ai bai yi ba alheri biyu ya kamata kai kuma ka guda ka ce bashin da nake bin ka ya ce maka kuma ga zakka je ka juya sai Allah ya baka ladan biyan bashi da kuma ladan bada zakka amma ka ba mutum da hannun dama ka karbe da hannun hagu ungo zakka kuma yana rikewa ka cafke da hannu kuma ba na abata makacin kuɗi na ko gani ma ka ji bai mayi ba ma Da ma mika ba ya rike so da haka wannan malamai sun ce gaskiya wannan bai ba duk da al-imam Sheikh Aminu Shankita a cikin tafsirin sa na in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi ya ce idan mutum ya cinye ma kuɗi ne wannan sai kuɗin ka ya biyo ta hannunsa ka iya rikewa ka ce to an bani kuɗi in kawo ma naka ne amma saboda ina bin ka bashi na rike amma dai har Allah ya maka arzikin da zaka fidda zakka wani kuma Allah ya jefa cikin talaucin da bashi ma ba zai iya biya ba ban ga dalilin da zai sa ka bashi zakka kuma ka karbe a matsayin wannan ba kamata ya kai masa aiki biyu ka yafe masa bashin kuma ka danka masa zakka Allah sai duk da mu amsa na ga kamar mu amsa ta farkon Ramadan tambayan daga mata ne waɗanda suke zina al'ada ga kuma raya lokacin ran Lailatul Qadr suka ci malai ba su shawarwari da wani irin ibada ya kamata su to ai raya da Lailatul Qadr ba sai da sallah kawai ba za a yi shi da istighfari da salatin annabi da hailala da tasbihi da tahmidi da sauran ayyuka na ibada ba sai sallah ba tunda kina da larura ba za ki sallah ba sai ki tashi ki tayi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah to sai masu addu'o'i ga sunan tili wanda suka yi tawassali da abin da suka bayar a ba masu bukata muna roƙon Allah ya biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi duk abin da suke nema na sharri kuma Allah ya tsare su akwai masu nema addu'a game da rashin lafiya iri daban-daban Allah iyaye musu akwai masu neman aiki aure gidan kansa haihuwa mai albarka shiryen ƴaƴansu hadda qur'ani promotion jarabawa interview admission duk Allah ya musu bukatun su na alkhairi akwai masu neman addu'a game da Allah ya tsare kasuwancinsu daga nakasa da tawaya Allah ya sa musu albarka a kasuwancinsu akwai masu neman Allah ya ji kan iyayensu da suka rasu masu rai kuma Allah ya sa su cika da imani akwai masu neman addu'a Allah ya taimaki mujahidai duk inda suke a duniya ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai Allah ya amshi roƙonmu da sauran bukatu na alheri duka musulmi da yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa duk musulmi da yake da bukata da yake nema Allah ya tsare shi daga wani sharri ko yake da wani haƙƙi yake so Allah ya fito mar da shi Allah ya fito mar da shi masu neman ilimi Allah ba su ilimi mai amfani Allah ya bamu rayuwa mai amfani Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini da dukiyarsu da rayukansu da lokacinsu Allah ta'ala ya sanya albarka a kanmu da matanmu da 'ya'yanmu da dukiyarmu da nomanmu da kiwonmu da sana'anmu Allah ya kare mu daga dukkan sharri ya sa mu a cikin dukkan albarka aizzal اللهم أعز الإسلام والمسلمين shirka wal والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك